Halo. Salamu alaikum aka wakala. Halo, ya alaikum salam. Ya, wani sani. Mana ya aiki? Ya lafiya lau. Iyali. Lafiya Ana game da matsalar nan ta azumi arafa ranar asabar. Eh. Suna ta cewa duk da akwai wanda suka ce annabi ya haramta yin azumi <laughs> na da ranar suna hana na tsaya hadisin bai inganta ba alhamdulillah da isin hadisi ne na biyu malamai ma dukkan malamai sun yadda cewa ba ranar da aka ranta azumi sai ranar sallah ranar idi guda biyu malik kuma ya kara cewa koren jima ba haramta ba ya ga tabi'ai da manyan malamai suna neman malam jima su azumi haka saboda ka babu ranar da aka hana azumi tun daga dai arafa ya zo mutum ya samu wannan falala yana da kyau alhamdulillah shi daman na asabar din bai inganta ba haka shi hadisin eh daman kwanan nan ne dai irin su albani su eh. inganta abu su haramta abu ya haramta zinari ya haramta itikafi ya haramta abubuwa dai da yake eh, malamai ma sun yi tafaki a kan duk halalin ne gaskiya ne eh, za ka Allah ba mu Allah